sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 25 ga watan Janairu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Amurka na shirin tura tankokin yaƙi da dama zuwa Ukraine don taimakawa a yakin da take yi da Rasha. Kasar Rwanda ta ce jirgin yakin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya karya dokokin sararin samaniyar ta. Kasar Malawi ta roƙi ƙarin allurar rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan bakwai daga hukumar lafiya ta duniya WHO yayin da take ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar cutar. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Yayin da wa'adin amfani da tsofaffin kudin naira ya rage 'yan kwanaki, manyan 'yan siyasa da masu sharhi sun koka game da karancin sabbin kudin a bankuna a wasu sassan Najeriya da kuma tasirin hakan akan wasu 'yan kasar. wannan abin cin mutunci ne cin zarafi ne ya nuna cewa ma ba a kauna talaka ba a kauna yan kasa an mai da mu kamar awakai a wasu sansani daban-daban in za a yi wannan abu ana ba da lokaci da mutane za su samu su canza kudin su zuwa sabon kudi. Dr. Abdulrahman Abu Hamisu kenan malami a jami'ar Abuja muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun ce binciken da 'yan sanda suka gudanar a tamus shine ya ba da damar bankaɗo wasu bayanai da suka sa aka kama shugaban kungiyar fafutuka ta m62 dangane da abubuwan da suka wakana a mahakar ta tamu a watan oktoban bara kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba a wannan lokacin yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kiraye-kirayen da jami'an Ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yaƙin da suke yi da Rasha ya fara samun karɓuwa a Washington, inda a yanzu haka Amurka ke shirin turawa Kyiv manyan tankokin yaƙinta da dama. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya kan shawarwarin ya shaidawa BOA jiya talata cewa fadar white house na kokarin kammala wani shiri na ganin ukraine ta samu tankokin yakin kirar m1 abrams duk da cewa zai iya kaiwa wani lokaci kafin ukraine ta iya karba da kuma saka su a fagen daga jami'in wanda ya magana bisa sharaɗin a sake sunansa saboda muhimmancin shirin ya ce mai yiwuwa ne za a samar da tankokin yakin ta hanyar shirin taimakon tsaron ukraine na pentagon usai asusun ya bai wa ma'aikatar tsaron damar sayan makamai da tsari ko dai daga masana'antu da ke kera makaman tsaro ko kuma daga wasu wurare maimakon ɗauko su daga ma'ajiya amurka a wannan yanayi jami'in ya ce amurka na iya neman sayan tankokin na m1 abrams daga wasu ƙasashe da kuma gyara su kafin a tura su zuwa ukraine gwamnatin rwanda ta faɗa jiya talata cewa wani jirgin yaƙi daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya keta dokokin sararin samaniyar ta lamarin da ya sa dakarun tsaron kasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani wani faifan bidiyo da aka yada sosai a kafafen sada zumunta na congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakabo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin wanda ya ci gaba da tafiya nan take dai kamfanin dillancin labaran reuters ya kasa tantance bidiyon lamarin dai shine sabani na baya-bayan nan a tsakanin kasashen biyu da rikicin 'yan tawaye ya yi tsami tsakanin su kongo da kwararru na majalisar ɗinkin duniya da kasashen yamma masu ƙarfin fada a ji sun zargi rwanda da goyon bayan ƙungiyar 'yan tawayen m23 a gabashin congo waɗanda suka kwace garuruwa da ƙauyuka da dama a wani farmaki da suka kai a bara sai dai rwanda ta musanta hannu a lamarin Kasar Malawi ta roƙi ƙarin allurar rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan bakwai daga hukumar lafiya ta duniya WHO yayin da take ƙoƙarin shawo kan ɓarkewar ƙwayar cutar. Hukumar WHO ta ba wa Malawi kusan allurai miliyan uku na rigakafin a watan Nuwamba bara, amma an yi amfani da su cikin sauri. Tun daga watan Maris ɗin bara, kusan mutane dubu talatin suka mutu kana kusan dubu ɗaya suka kamu suka, suka, kusan mutane dubu talatin suka kamu da cutar kana kusan dubu ɗaya suka mutu roƙon neman ƙarin allurar rigakafin cutar kwalara na zuwa ne a daidai lokacin da malawi ke ci gaba da yin rajistar karuwan masu kamuwa da cutar da yanzu ta shafi dukkan gundumominta tara. mai magana da yawan ma'aikatar lafiyar ƙasar adrian chukwumbe ya ce ana tattaunawa da hukumar ta who We are expecting consignment of 7.6 million doses. Ya ce muna sa ran karɓa alluran miliyan bakwai da ɗigo shida na gundumomi sha bakwai, amma kuma za mu yi la'akari da gundumomin da ke fama da ɓarkewar cutar a halin yanzu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta faɗa jiya talata cewa babu wata alama da ta nuna cewa Malawi za ta karɓa allurar rigakafin nan kusa. saboda wasu kasashe da dama ma suna matsawa hukumar ta WHO akan wannan batu. madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. yayin da ya rage ƙasa da mako guda a kammala sauya tsofaffin takardun kuɗin naira dubu ɗaya da naira ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu a najeriya manyan 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki sun koka a kan cewa har yanzu akwai karancin sabbin kuɗin a bankuna musamman a birnin tarayya abuja da wasu sassan ƙasar babban bankin najeriya kuma na nan akan bakansa game da wa'adin na ranar 31 ga watan nan na janairu wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga rahoton da ta aiko mana A wani bincike da muryar Amurka ta yi na nuni da cewa yawancin bankuna da ke babban birnin tarayya Abuja suna sa sabbin kuɗaɗe a na'urarsu ta ATM amma kafin a ce kwabo sun ƙare domin mutane suna layi tare da yin sammako domin cire kuɗin a na'urar. Wani abu da ya ɗauki hankali kuma ba a ba da sabbin kuɗi a kan kanta amma ana karɓan tsoffin kuɗin. A wasu jihohi na arewa irin su Sokoto da Kano da Borno da Yobe da Katsina labarin duka iri ɗaya ne. a wasu lokuta ma ana samun mutane suna jam'in sallah a cikin banki domin tsananin jira na lokaci mai tsawo da suke yi saboda yin canjin kudaden su sanata kabiru ibrahim gaya yana wakiltan kano ta kudu a majalisar dattawa ya yi bayani cewa muna logan sun bakwai takwas a jihar kano ba su da banki ko kaɗan kuma ya za yi da wannan mutanen ƙauyen nan ya za yi da su su kuma suka zo inda ake da bankin ko mutanen garin sun fi karfin abin da samu a bankin kuma yanzu da yawa mutane suna abin takaici za a ga mutum ya je banki da dammin kudin shi yana su a canja tun safe har ya wuni ba a samu kuɗin na an bashi ba. A ɓangaren Borno ta Kudu, Sanata Muhammad Ali Dume ne ya yi ƙorafi a madadin mutanen jihar. Ni yanzu da nake a zaman ɗan majalisar dattawa, so ɗaya ne na ga sabon kuɗin nan. so ɗaya na aika banki a bani sabon kuɗin babu duk lokacin da na aika banki a eh, eh, zan ko jiya ma na eh, aika an kawo mun kuɗi a banki tsofaffi aka bani jiya jiya na kwanakin baya ma har na tuntuɓi lauyoyi akan da ina so in kai maganan nan kotu don a dakatar da central bank kuma har yanzu dai ban cire zaton haka din ba kamin lokacin tunda muna da kwana shida insha Allah amma ga masanin harkokin zamantakewan dan adam da gudanar da mulki kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya yi tsokaci a kan batun yana cewa. Wannan abin cin mutunci ne cin zarafi ne ya nuna cewa ma ba a kauna talaka ba a kauna yan kasa an mai da mu kamar awakai kawai sai da aka yi da mu a wayansu sansani daban-daban in za a yi wannan abin ana ba da lokaci da mutane za su samu su canza kudin su zuwa sabon kudi ko kuma sai gwamnati da gama shirinta yadda za ta wato aiwatar da kuɗin a raba kuɗin na a cikin ƙasa baki daya a samu isasshen kuɗin yadda mutane ba za su wahala ba. Shi kuwa masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Mikati ya ce sauya kuɗin abu ne mai kyau amma shi ma yana ganin akwai abin dubawa a wannan lamarin. Idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko makisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana kokari ne a galla ma mutane azaba. Majalisar dokokin ƙasa ta ƙarasa baki inda ta roƙi babban bankin Najeriya da ya ƙara wa'adin zuwa talatin ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki. Abin jira a gani shine ko mahukunta za su saurari koken al'umma wajen biya musu buƙatar ƙara wa'adin canjin kuɗin lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Ɗaruruwan mutane ne suka halarci taron tunawa da wani ɗalibi ɗan ƙasar Zambia da ya mutu yana yi wa rasha yaƙi a Ukraine a birnin Lusaka jiya talata. kamar yadda tanzania ta tabbatar da mutuwar wani ɗalibi da shi ma aka ɗauka aiki a gidan yarin rasha yan uwansa sun watse yayin da suka ajiye akwatin gawar lemikani yiranda a cocin lusaka baptist inda matashin mai shekaru 23 ya kasance yana zuwa eh, ibada kafin ya tafi rasha domin karanta fasahar nukiliya kamfanin hayar soji na wagna na ƙasar rasha ya ɗauki randa aiki a shekarar bara yayin da yake zaman gidan yari na shekara tara da rabi saboda laifin kama shi da kwaya kana aka tura shi yaƙi a ukraine mutuwar tasa a watan satumbar bara ta haifar da cece-kuce na diflomasiya inda zambia ta buƙaci fada kremlin da ta bada cikakken bayani cikin gaggawa a halin da ake ciki jiya talata ƙasar tanzania ta tabbatar da cewa an kashe wani ɗalibi mai suna ne messi tarimo bayan da wagna ya ɗauke shi aiki a gidan yari daga ƙarshe yayin da al'ummar jihar california da ke amurka ke jimamin harbe-harbe guda biyu da suka yi sanadin mutuwar mutane kwanaki tsakani shugaban amurka joe biden ya nuna goyon bayansa ga matakan hana mallakar manyan bindigogi ciki har da sabunta dokar hana mallakar bindigogi ta 1994 da ya goyi baya a matsayinsa na dan majalisar dattawa. Shugaba Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa duk da muna jiran ƙarin bayani game da waɗannan harbe-harbe mun san bala'in tashin hankalin bindiga da ke faruwa a faɗin Amurka yana buƙatar ɗaukan matakai masu ƙarfi. ina sake yin kira ga majalisunmu guda biyu da su ɗauki mataki cikin gaggawa kuma su kawo min ƙudirin hana mallakar manyan bindigogi a kan teburina a kuma ɗauki mataki don kiyaye al'ummomin amurka makarantu wuraren aiki da gidajensu jiya talata harba harben ranar litinin a wurare biyu a half moon bay da ke jihar california ya yi sanadin mutuwar akalla mutane bakwai harbin ya faru ne kwanaki biyu kacal bayan da wani ɗan bindiga ya kashe akalla mutane sha ɗaya a wani gidan rawa a monteri da ke jihar California a daidai lokacin da 'yan asalin yankin Asiya da ke Amurka ke bikin sabuwar shekarar China a ƙarshen mako. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun yi ƙarin haske game da dalilan kama shugaban kungiyar fafutuka ta M62 Abdullahi Sa'idu wanda a washe garin lugudan wutar da jami'an tsaro suka yi a mahakar tamu da ke jihar Talibiri ya jajirce akan buƙatar ganin an gudanar da cikakken bincike akan abin da ya kira kisan mummuken da aka yi wa farar hula. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Da yake bayani wa manema labarai, alkali mai shigar da kara a kotun Yamai Shaibu Musa ya ce wasu munanan bayanan da aka samu ne mafarin cafke Abdullahi Saidu. Ces faits nouveaux ont été révélés par une enquête qui a été diligentée ya ce binciken da 'yan sandan gundumar tamu suka gudanar ne ya ba da damar bankaɗo waɗannan bayanai da ke kunshe a rahoton da suka bayar a ranar 26 ga watan oktoba inda aka gano cewa a washe garin abubuwan da suka wakana wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba sun tafi mahakar tamu inda suka kona shaguna da ruhunan da mutane ke kwana sun kuma yi wannan aika-aika ne ta takanas da nufin kirkiro da hujjojin karya waɗanda za su ba su damar ɓata sunan jami'an tsaro domin a yarda da bayanan da suke yadawa kan cewa jami'an tsaro sun karkashe ɗimbin mutane a 'yar doka mai lamba 378 ta kundin hukunta laifuka ta ce cinnawa gidaje wuta da gangan laifi ne da doka ta yi tanadin ɗaurin shekaru goma zuwa shekaru 20 des lieux servant d'habitation est un crime qui pourrait avoir pour tirer profit de cette mise en scène. ya ci gaba da cewa mun yi tunani domin gano waye ne ke neman cimma gurinsa ta hanyar wannan shiri waɗannan da ke zargin shugabannin jami'an tsaro suna ƙoƙarin ɗora musu laifi su ne ke ɓoye bayan wannan al'amari saboda haka muka kwatanta wa kotun tribunal cewa ba za ta iya ci gaba da yin wannan shari'a ba tunda a yanzu abin yana kama da manyan laifuka kotun ta yi na'am da wannan bukata ta kuma damƙa mana takardu saboda haka muka mayar da komai a hannun shugaban kotun tribunal wanne shi kuma ya damƙa abin a hannun babban alkali mai bincike wato doyen da shi. a désigné a cewar kusa a kungiyar yan sande falmata muktar taya wannan al'amari bita da kulli ne mahukunta suka kaddamar akan yan fafutuka sai dai ba zai katse musu hanzari ba mine ne riba coordinator ya sa ma runhunan suta inda yana sama runhunan suta ba ya je da idan shi ya ga abun da aka waɗi ba ya je ya san mine ne tabbacin gaskiyan zancen ba mun yi taron sanarwa muna so mu kwatanta musu da cewa in an ajiye abdullahi a gidan maza bayan abdullahi akwai abdullahi dubu alkawalin da MC Sonde ta dauka wannan alkawali da muka dauka in Allah sai amince sai mun cimma gurin mu. A yammacin Litinin ne jami'an tsaro suka cafke Abdullahi Saidu wanda aka garkame a gidan yarin Kolo jim kaɗan bayan da aka tashi daga zaman shari'ar da ke tsakanin kungiyarsa ta MC Sonde da gwamnatin Nijar da suke zargi da karkashe dimbin fararen hula a mahakar zinaran tamo a ranar 24 ga watan Oktoba 2022 wato lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wuta kan wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne da ke kokarin ɓoye makaman da suka sata bayan sun hallaka 'yan sanda biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman mana barma da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. yayin da ya rage kasa da wata ɗaya a gudanar da babban zaɓen najeriya shirin namu na yau ya yi nazari ne kan jam'iyyu da 'yan takararsu na shugabancin ƙasar jama'a assalamu alaikum jam'iyyun siyasa a najeriya na ƙara ƙaimi yaƙin neman zaɓe kuwa na ƙara kankama a daidai lokacin da ya rage saura makonni kalilan a gudanar da babban zaben shekarar nan ta 2023 akan haka ne shehin malami kuma mai fashin baki kan siyasar duniya farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto ya yi mana tsokaci kan jam'iyyun siyasar najeriya da kuma 'yan takararsu na shugaban ƙasa. to kusan za ka iya cewa jam'iyyun ai duk guda ne idan ka duba mayan jam'iyyu guda biyu ne da wadda ke mulki a halin yanzu da kuma wadda ake cewa ita ce jam'iyya ta adawa wato jam'iyya ta apc wadda ke mulki da jam'iyya ta pdp amma baka sauna abu da yan bambanta su babban da yan takara in ka duba kuma kamar sauran jam'iyyu da ake ta magana kamar irin labour party ita ma in ka duba dan takaranta baka san bambanci ne ba da wanda yawa mataimaki a wani lokaci inda suka yi takara karkashin wata jam'iyya kuma ka gani shi kuma haka ne in ka duba wacan jam'iyya mai kayan marmari ita ma za ka iya gane cewa wanda ake gani ya shigo da ita ke takara ai shi ma ya yi gwamnan jam'iyyar pdp shekarun da sun ka wuce wata babban matsala ka san na sha'anin siyasa da jam'iyyu a ƙasa irin tamu najeriya shine tun da babu aƙida ki zan kowace jam'iyya lalle lalle ga manufofinsa ga manufofi nata kuma ga su ga hili ana iya ganin su ga inda ta bambanta da 'yar uwarta ya zan mutane sun shiga jam'iyya ne domin aƙida irin tasu wadda ta dace da jam'iyyar nan kuma suna iya hankuri har lokacin da su kansu za su iya cin zaɓe kuma yana yiwa su iya gwadawa kila har da ƙananan hukumomi har su kai ga jiha haske ga shugabancin kasa to a kasa irin tamun babu ta sai yasa kake gani yana akwai sauki a ce ma mutum ya tuma daga wagga jam'iyya ya hada waccan ita ma waccan idan bata tsaye da shi ba ya tuma waccan alama duka tana nuna cewa jam'iyyu guda biyu su za su fafatawa zaben da za a yi ita ce da jam'iyyar apc da jam'iyyar pdp apc ita ke mulki a halin yanzu kuma ta anshi mulki ne daga jam'iyyar pdp 2015 to kuma a hali yanzu an yi ganin su su biyu kuma an fi ganin kila cin zaɓe daga ɗaya daga cikinsu akwai jam'iyya ta leba akwai jam'iyya ta mai kayan marmari akwai jam'iyyu da yawa amma dai waɗanda aka fi tallaka ke ta iya gani da ake ganin kamar yana yi kila su iya kama wasu jihohi kusan za ka iya cewa waɗannan hudu ne sai dai in ka ɗauko abga kila can kasashen inyamurai in tana iya koma cin jiha guda akwai bambanci tsakanin siyasar najeriya da siyasar wasu kasashe makwabta kamar irin jamhuriyar niger inda su ma zaka ga jam'iyyu biyu ko uku ne suke akan gaba shin su ma suna da irin wannan tsarin na najeriya inda 'yan siyasa suke ta kamar wannan tsalle suna fada wannan jam'i kamar yadda ake yi a najeriya shin su ma suna da irin haka ne yake faruwa a wasu kasashen nahiyar afirka ko duniya baki daya to ka san in ka duba afirka ka da irin nijar waɗanda suka yi mana reno daban ne su renon faransa ne kuma bakin gwargwado doka tana aiki a can kaga abin da ke faruwa ba su yi yawan mu ba kuma ba su yi iya rikita irin namu ba game da abin da ya shafi siyasa to shi ya samu na da bambanci da su su ma kan su kan samu mutane suna canjin jam'iyyu amma ba irin canjin jam'iyyu irin na najeriya ba akwai masu fashin baki da a can baya suka yi ta hasashen cewa duba da yadda jam'iyyu suka zaburo a najeriya da kuma yanayin 'yan takararsu ana hasashen karon farko tun dawowar demokuraɗiyya a najeriya a shekara ta 1999 za a iya samun canjaras ma'ana sai an tafi akwai yiwuwar za a tafi zagaye na biyu na zaben shugaban kasa bisa ga kididdigar da ake yi ta wadda za ta ba wani dan takara nasara menene ra'ayinka kana hasashen wannan koko ya kake kallon lamarin hakika ne ni bani ganin wannan abu watan abin da ke faruwa a hali yanzu in ka duba da kyau da kyau na daidai lalle abin da ya faru shekara ta 2015 ba za a same shi ba yanzu sha biyar kamar kafin wannan lokaci shugaban kasa wanda ya ci zaɓe ɗaya zuwa da goma sha biyar. najeriya har dai arewacin najeriya kusan arewaci ta gabas an samu rashin zama lafiya boko haram ya bullo mutane sun ɗimauta hankalinsu ya tashi wasu suna ganin cewa shugaban kasa tun da ba na bangaren su bane watakila yawa a bai rikonsa kai na kashi da ko da dubu biyu da goma sha biyar ta kai irin wannan bangare da ke da masu rajista da yawa sun riga sun haɗe kansu to sannan kuma suna ganin shugaban kasa wanda ke sama a hali yanzu saboda irin rawar da ya taka a lokacin da ya taho 1983 ƙarshen wannan shekara zuwa 1985 suna ganin irin rawar da ya taka cewa idan ubangiji ya bashi ya taho ya ci zaɓe to yana yiwuwa shi zan ya musu maganin wannan tashin hankali da ke akwai a wannan lokaci to gaba ɗaya in ka lura sai aka haɗi kai shi ake ta gani don hakan ga talakawa suna gani ne a matsayi na gwarzonsu to sannan su kuma waɗanda yakin ga ya suna gani ne kamar cewa tun da soja ne ya yi soja ya shugaban ƙasa na soja lalle zai iya taimaka musu ga wannan yaki to wannan shi yasa kaga an ka samu aka zuba mishi kuri'u to a halin yanzu 2023 babu wani ɗan takara ko dan arewa ko dan kudancin najeriya wanda ke da irin wannan karbuwa da kuma irin waɗannan abubuwa domin kamar dai jikin mutane su talakawan ya yi sanyi abinda suke zato bai faru ba to kaga kowa zai yi iyaka tashi rawa a gehen da yake amma daga ƙarshe ba dole ba ne a ce sai an tafi zagaye na biyu watan in ka dubi siyasa irin ta najeriya daga 1999 kusan kudancin najeriya inda muke ce ma bangare inda 'yan kabilar ibo suka fi yawa daga 1999 sun fi yin jam'iyya ta pdp ba shakka abga ta bullo amma dai sun yi yin jam'iyya ta pdp mafi mafiyan su duka na pdp ne to amma a hali yanzu hitowar peter obi daito da wannan bangare da kuma suna ganin cewa kamar ga siyasa an bar su baya watan tun da ba su iya a ce ga wani abu da suka iya yi to shi kana gani suna da yanzu jam'iyya wadda ba pdp ba da suke ganin kamar tasu ce za su hito su ma a ce ga su suna da tasu duk da haka ba za ta iya lashe zaɓe gaba ɗaya ko ina ƙasashen ƙasashen iyamurai ita kaɗai ta yi yawar take so ba haka su ma yarbawa ko da yake an tsaye da ahmed Bala tinubu ba za a ce maka wai ƙasashen nan na ɓangare na yarbawa a cikin ƙasa bai za su lashe kuri'u kawai a ɗauki kuri'u dai a zuba a ce shi ɗaya a'a sauran jam'iyyu ma za su samu to haka arewacin najeriya ko da an ce maka a'a da akwai ɗan arewa shi ma zai lashe duka kuri'un na a'a za a samu wasu jam'iyyu su ma za su ci haka sai eh, wannan ɗide da ake yi daga yankuna a daban-daban saɓanin da da ake hasashen wane yana da rinjaye a bangare kaza wannan yasa su ake ganin watakila ta yiwu a ɗebo na a ɗebo na ya zama ba wanda zai samu ƙuri'u na baki ɗaya wanda hakan zai sa kila a tafi zagaye na biyu na zaɓen. watan najeriya ce ina son ku lura kware da gaske waye yawan gwamnoni cikin 'yan takarar gwamnoni suna taka rawa kwarai da gaske har ta tashi hankali sannan kuri'un da za su fitowa daga Legas da kuri'un da za su fitowa daga Kano da kuri'un da za su fitowa daga Port Harcourt to waɗannan kuri'u suna da muhimmanci duk ɗan takarar da ya shige gaba mai nisa da kuri'un Legas ya shige gaba mai nisa da kuri'un da za su fito daga Kano da waɗanda za su fito daga Port Harcourt to za shi ɓanna kwarai da gaske to za ka duba idan mafi rinjayen gwamnoni na wannan bangare ya zan kashi 90 bisa ɗari na jam'iyya gudana kuma sun ka huskanci wuri guda to wata jam'iyya za ta wahala sannan jam'iyyar da suke ciki za ta yi rinjaye mai ɗimbin yawa to wannan shi shi'ar siyasa irin ta najeriya wata an ba gwamnoni ƙarhi mai yawa saboda suna riƙe da baitulmali suna rike da jam'iyyunsu. shin menene karfi ko damar da waɗannan jam'iyyun siyasa da 'yan takararsu suke da shi na lashe zaɓe kuma ina ne kowannensu yake da gibi to sai dai lokaci ya yi mana halin nasa don haka anan za mu dasa aya ku biyo mu mako mai zuwa inda za ku ji amsoshin waɗannan tambayoyin yanzu kama madadin shi farfesa bello muhammad bada da muka tattauna da shi sai kuma jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Kiraye-kiraye da jami'an Ukraine suka yi na neman ƙarin tankokin yaƙi da kuma tankokin yaƙi na zamani don amfani a yaƙin da suke yi da Rasha ya fara samun karɓuwa a Washington, inda a yanzu haka Amurka ke shirin turawa cape manyan tankokin yakinta da dama wani jami'in amurka da ke da masaniya kan shawarorin ya shaidawa boa jiya talata cewa fadar white house na kokarin kammala wani shiri na ganin ukraine ta samu tankokin yaƙi gira m1 abrams duk da cewa zai iya kaiwa wani lokaci kafin ukraine ta iya karba da kuma saka su a fagen daga gwamnatin rwanda ta faɗa jiya talata cewa wani jirgin yaƙi daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya keta dokokin sararin samaniyar ta lamarin da ya sa dakarun tsaron ƙasar suka buɗe wuta a matsayin mayar da martani wani faifan bidiyo da aka yaɗa sosai a kafafen sada zumunta na congo ya nuna yadda aka harba wani makami don kakkaɓo jirgin sojin da ke sama kafin ya fashe a iska kusa da jirgin wanda ya ci gaba da tafiya nan take dai kamfanin dillancin labaran reuters ya kasa tantance bidiyon Kasar Malawi ta roƙi ƙarin allurar rigakafin cutar kwalara fiye da miliyan bakwai daga hukumar lafiya ta duniya WHO yayin da take ƙoƙarin shawo kan barkewar ƙwayar cutar. Hukumar WHO ta ba wa Malawi kusan allurai miliyan uku na rigakafin a watan Nuwamban bara. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan makarl ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.